to madalla muna tare da ministan wasanni da matasa a tarayyar Najeriya barista Solomon Dalun barka da warhaka ko barka da to kana halartar wannan taro na kasashen Afirka da kuma tarayyar Turai kan karo na biyar taron da a wannan karon ke mai da hankali kan makomar matasa bari mu dauki misali a cikin Najeriya me ya gwamnatin ke yi wa matasa domin makomar su eh to mu ranan gine ranan zane gwamnatin mu mafi yawa waɗanda suka goye bayanta sun kawo ta mulki matasa ne kuma wannan ta samu tushe ne saboda yadda mu muka ɗauki harkar matasa kuma da muka zo ba mu makara ba a goma shida karon farko a tarihin nigeria aka ware kuri a kasafi na shekaran biliyan 500 domin tallafi ga ai da harkar matasa da yara da ciye da yara makaranta da kuma ba mata hannun jari to amma duk da wannan ikirari da kuma kokarin da kake cewa gwamnatin Najeriya na yi za ga cewa matasan kasar na ci gaba da kwarara zuwa kasashen duniya a wannan zamani saboda neman ayyukan yi ko me ya kawo haka mu a mu na gwamnati wannan ta zama mana babban kalubale kuma shi ya kai ga shugaban kasa yana halartar wannan taron domin ya zanta da sauran to kamar su sauran kasashe na turai da ake wannan taron tare da su da ake buɗa a yau miye buƙatar ku daga gare su domin kyautata makomar matasan abin da za mu nemi daga kawaye mu kasashen turai shine dangantaka ta gaskiya ta allah da annabi ba ta yaudara ba ma'ana kenan idan an ce za a yi buki a gidanku mu ganta a kasa in ji domin idan kullum za a zauna ana taro ana ci a sha a tashi ba a dau matakai ba to ita ce take kawo wanzuwan irin wannan rigingimu idan kasashe masu ci gaba sun ba da tallafi kyakkyawa na girka sare na goyon bayan horar da matasa a kasashensu ba za su tashi zuwa wani wurare amma kafin kasashe na waje su taimaka da wani tsari a hana wa mata kuma ya kamata a cikin gida a ce kun yi wani abu na zahiri da ke tabbatar da cewa da gaske kuke yi kuna fatan matasan su samu makoma ta gari kafin ku nemi taimako daga wani mafi yawan kasashen afirka yanzu an kama hanyar tunkarin harkar matasa da gaske kuma ginshikinta ta samu daga shugabanci mai kyau idan babu shugabanci mai kyau babu ma abin da zai lamantar da yara su amince cewa akwai gobe yanzu kasashen afirka kun zo da wani tsari na musamman da kuke son gabatarwa turawa din koko kuna jiran su faɗa ne ku ce eh yayi ko bai ba a'a ai a kumshe muke a jiya mun duba nazarin makoman kasashen afirka da kuma abin muka kimsa muka kawo an dinga mata faskurima a gyara a tabbatar cewa abinda da za mu mika musu yau yana tare da abin da su ma suke tunani za su zo da shi nan domin a samu biyan bukata. To amma a can baya za ka ga cewa kullum ana tsara siyasa ko kuma a yi taro a cimma matsaya tsakanin bangarorin biyu tarayyar turai da tarayyar afirka sai wata matsalar ta gito kamar misali rashin tsaro ayyukan ta'addanci sun ɗauki hankalin duniya ba a zancen matsalolin mutane kawai sai batun tsaro. ito eh ina gani wannan ma harkan tsaro da yake magana mafi yawan waɗanda suke da karfin shiga rigingimun harkan tsaro matasa ne to idan dai su ne a dukufa da fuskanci alamarinsu za a samu raguwan harkan tsaro amma idan an bar maganansu an kuma cewa akwai harkan tsaro kare to wallahi lahir gima bai kare ba kuma su gani ba zai kare ba to mun gode sosai ah, minista salmon da muna godiya to alhamdulillah na gode ne